malam amana baya akan cewa menene matsayi na ibn taymiya da muhammad abdul wahhab saboda na ji wani mallami na zage su zage wanda dai a na kasance to ai a dai tambaya kawai akan matsayin su kira ai zai isa a shi da ibn taymiya rahimahullahu ana kiran shi shehul islami dukkanin maluma na sunna abinda suke kiran ibnu taymiya shehul islami haka ake kiran shi shehul islami malamin musulunci kaga an kace mutum shehul islami kuma an san babu suka ciki to ibnu taymiya yawa addinin musulunci hidima hidima babba kusan duk rubuce-rubucen da ibnu taymiya yayi masu taimaka ma addinin musulunci na in ba wurin da ya samu habiba ya samu hame ga wurare daban-daban kuma wahamin abin ƙididdiga ne ana kididdiga shi da yatsu duk bai wuce wuri biyar ba ya yi wahami a kan tawassuli ya yi wahami a kan istigasa ya yi wahami a kan watan ziyarar nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wahami a kan istiwa'i to bakin waɗanga bakin wahami ibn taimiya kenan amma duk abin da ba waɗanga ba duk abin da akan sawa ba yi ko matsayin ibnu taimiya matsayin mujtahidina ya kai mujtahidi malumma na sunna dukkaninsu sun rubuta ibn taimiyya matsayi ne ga ilimi ya kai matsayin mujtahidi mujtahidi in yayi ijtihadi yayi sawaba na da lada biyu in yayi kuskure na da lada guda ba har zunubi gare ba don haka duk kusa ko ga nashi guda hudu da mun ka daga lada gare shi gare su ba zunubi gare shi ba gare su saboda ya kai matsayin mujtahidi kuma duk lokacin da wani abu ta suna na addinin musulunci aka samu matsala wadda ya kasance matsalolin nan ilmiya ce ana son a yi maganin ta ana ta sama ibn taymiya a ce shi rubutu ya yi radda ga jahamiya tajuddin sarki shina cikin wa'anda ka muk'abala da shi masu jayayya da shi masu muhasama da shi amma lokacin da rubuta raddi akan jahamiya shi ma sai da girgiza mu littafin kuma ya yabe shi akan abin da yi saboda adalci gashi mu'asari ne na kuma shi na cikin masu jayayya da shi cikakken jayayya dama an san in ka samu asara da mutum ba wai ainihin sabanin aqida kawo jariya ba mahi yawanci hasada shi dan kasan ya tsakanin malami da malami sai a samu matsala kakkace ibn taymiya ya sabani tsakani ne da irin su tajuddin sibki da irin su ibn hajji ibn hajji an ce ne ya kawo mai ya kawo mai ibn taymiya nan ga makoshi ya ka zai da ibn hajji duk abin da ya sai ibn hajji ya gitta mishi akai ne ko sawaba ce sai ya shiga cikin tabata ta <laughs> shi wanga da hali? wanda ba a ji ko to shi ne ta ya san wanda aka ce ma'inul haji an gane ko to kaga yanzu ire-iren waɗannan mu'asara ta kawo nan. ba wai ainihin saɓani na ba wanda aka ce saɓani ababa na na mu'asara saboda kaga imamu ya da imamu sahawi mu'asarai na abin sai da kai ga har zage-zage sahawi sai da kai ga zagin imamu sauɗi daga cikin abin da imamu sauɗi ya ce bai rama ce amma ban rama zage shi kan amma duk abin da ka faɗa min ina faɗan ma amma ban rama zagi ka ce min talaka na yadda talauci talaka nake talauci shi kuma daga Allah yake yace amma ka ce ban da ilimi yace to wannan kan bai da wannan ba yace wallahi da inda rana ka haita har inda take faɗuwa ban san iri na bane haka imamu saudi yace ce magana jahilci kan ka jahilta babu jahilci gare ni to haka kuma imamu gazali yayi da shi da qadiyal an ce ma kusan addu'a ta gazali ita ta kashe qadiyal in an ba cikin tarihi ana gani haka imamu haka buhari ya yi da shi da malami ne a wannan muhammadu ne haya zuhali sai da buhari ya kai ga cewa allahumma in kana mota hayar lifa kadinni an gane don haka ka ɗauko abin da mu'asirai sun kai su ka kawo ka ce shi za ka sanya ka kawo malami hukunci da shi ba a hukunci da ma'asiri in ana son adiba wannan adiba jami'u bayanin ilmi falalihi na wannan ibnu adubari annamari ya kawo kaunuka na ma'asirai ce ba aiki da su ba wa zama shaida kakka ɗauki kauli na ma'asiri abin da jahi ma'asiri ne da shi ka ce shi za ka hujja akan cewa wani ba na ƙwarai na ba kuma ba na ƙwarai na ba ba a wannan saboda in kai wannan ko su imamu na maliki sai ka samu sun ka soke su kuma su ma sun soke su imamu na maliki da kai ne ya soke wani. kuma shi ma wannan ya rama dan ma'asiri ne na an gane wannan don hakan ga shi magana akan ma'asirai ba za a yi ba akan ta amma yan hakomo ga gundarin gaskiya gundarin gaskiya da amana ilmiya to iya taimiya malami na babban malami wanda ya kasance ilmi ne ya amfani musulmin duniya gaba ɗaya amfani duniya gaba ɗaya abinda hagu da hakan gada inda rana ka hita inda ta ka haɗu babu inda ba san yi taimiya ba ko babu inda ba san shi ba sannan ya littafai masu amfani in mun ka ce mu daga littafai ne yanzu kaga shi da al'ubudiyya ya yi ubudiyya akan kawai bayani akan komawa ga Allah da zaman ka bawa na Allah cikin ubudiyya ya bayani akan abin da aka ce ma jazba da ɗifiya ya bayani akan abin da aka ce ma jazba mai tsauri ya ce da wane da wane da wane sun samu jazba wadda kasance ta hishe su daga cikin halin da suke ciki halin su watan na abin da na takalifi ta jefa su cikin hali na wanda kasance ba mukallafe na ba don haka maganganun da sun kai cikin wannan halin ba za a kama su da su ba ya hudu cikin ubudiya muna da shi in Allah kamar da rana ta ina ya kara shi kowa shi gane shi bin makka ne sawo shi bakin haramin makka ne sai wannan tahi ana kiran shi al-ubudiyya ciki ya sanya cewa jazba wani ya samu jazba ya hata daga cikin halin kai ne wani ya samu jazba ya hata daga cikin halin kai ne sai ci hasha abdul qadir jeli wa hasha ma'ruful kadhi wa hasha fulanun wa hasha fulanun ya hato ge waliyai yace ban da su an gane wannan sannan ya rubuta littafi wanda ce ma mawqifa ahli sunna ala karamatul awliya'i matsayin ahli sunna ala karamatul awliya'i akan karamomin dai ya kawo karamomi na waliyai wadda yake wata ma an ka faɗi ta kai biki ba ko yarda daga cikin abin da ya faɗi daga cikin abin da ya faɗi ni yayi kuma yarda da su ya yarda daga cikin abin da ya faɗi shi ne miya da kai ne ya ce ya ce wani ya yi mahulki ya ce mahaihina ya yi mahulki ko kuma aboki ne ya yi mahulki sai mahaihina shi ce ina zaton mahulkin shi ina taimiyya ce ina zaton mahulkin nan nauna na yi mahulkin sayyidi Qadir jeli faƙala man ja ana talakainahu na yi mahulki ne na yi mahulkin abdulkadir jeli ce muna tare da allah man ja ana talakainahu ko zo muna maraba da shi ina taimiyya faɗi wannan cikin littafin ne a majamu'ul fatawi ibn taymiya shi nan rubuce na san inda wannan wuri yake na san ku na san shahin da yake na san cikin mujalladin da yake an gane wannan sannan yan hako mu ga ababen da ya na addinin musulunci ya yi rubuce rubuce masu muhimmanci kware kware da gaske yanzu ya rubuta ikita da usra da mustaqimi muhalafatu ahli jahimi bai biya hanya wadda an madaidaiciya saba ma ahlul jahimi suwa ne ahlul jahimi alyahudu wan nasara an gane wannan ko to cikin wani ta duk abin da haka ka saba mai huda da nasara ya ta bayani sosai sosai kuma ciki ya bayani akan maududi ya ce maududi inda ya kasance an yi shi na saboda tunanin ranar haihuwar mazo sallallahu alaihi wasallama abu na mai kyawu amma an yi daga ababen da annabi da ciki in ba wa bid'a abu na mai kyawu haka wani shi cikin da za a mutu mustaqimi nashi muhalafatu ahli jahimi sannan bayan wannan yusuf nafani an san shi da tsananin riko ga sunna da tsananin kiyaya kuma ga dukkanin wanda kasance yan bid'a na wanda ake kira yan bid'a kamar al misali hawarij da mu'tazilawa da sauransu su ake kira yan bid'a an gane ko to an san yusuf nafani mai tsananin kiyaya na gare su amma tare da hakan ga yayin tahe shawahidul haqi yace shi da nuna gaskiya shawahidul haqqi shaidannun gaskiya to cikin shawahidul haƙi na shaidan nan ya fara da ibnu taymiya yayi maganganu akan akan ibnu taymiya akan tawassuli akan istigasa akan ziyara shi na nan hulitahin ga adiba shi kada mu dan ragaye wani shi taho shi bata ma mutum ɗaya ka ɗauki ba ta ce na ba a haka nan an gane kana iya karanta ka gane ka diba ka gane wannan da ce ma wani bai da kyau kila bai hika fahimta ba kila bai hika basira ba kila bai hika ganewa ba kila bai hika wuraren bahasi ba an gane to abin da aka so mutaba'a ba ta kalidi ba an zarge mu akan taƙalidi amma an yabe mu akan mutaba'a kuma kai gurzo kake in kai mutaba'a me aka ce mutaba'a duk malamin da ya faɗi magana ka diba gani ina ɗebo ka bebiye magana nan ka bebi magana haka gane inda magana nan take ce a wallahi hakika malama da ya faɗi magana kaza na gane inda magana take na ko ta haka sai ka ƙara gaskata shi kuma da za ka bi ka tarar da magana nan magana da an ka jingina ga malamin ba haka nan na ba wadai faɗi wadda an ka ce ya faɗa ba haka ya faɗa ba an gane wannan ko don hakan ga sai Yusuf na fani ya taho ya yi ta faɗi ya yi ta kawo Ibn taimiya zai yi mai itirali zan yi mai kaza zan yi mai kaza zan yi mai kaza zan yi mai kaza sai ce amma wallahi wallahi wallahi ban yi don in gudu ilmi ba wallahi ban kai shi ba ya ce Allah ka san ban kai shi ba wallahi na don in bayyana da gaskiya ba ban kai ga matsayin gita mai ibnu taymiya ba ibnu taymiya ce gulbi na wanda ya kasance kullum ka zo bakin gulbi zaka samu amfani in ka zo baka iko amfani baka iko ya zo gawai kabar gawai amma dai in ka zo bakin gulbi kana samun lolo kana samun zabar jadi gare shi ba a zuwa bakin gulbi a yohinta daga fa'ida yace to wallahi haka in taimiya kika littafai ne duk sanda ka shiga cikin littafi ne zaka samu fa'ida cikin abin da rubuta amma wata rana kana zuwa kuma ka iska gulbi gawai ɗaya eh, toho sannan kan kabar gawai ka ta hekka an gane to shi aka ce ma'adalci yanzu nan gaba kaɗan insha Allahu in Allah ya so za mu hidda rubuce rubuce in taimiya akan karama waliyai wadda ke idan aka gane shi za ka ga ababa masu ban mamaki akan karama waliyai wanda ya rubuta da hannu ne da hannu ne rubuta su akan karama ta waliyai ya rubutu akan tasawufi an gane da hakan ga malumma sun yabi ibnu taimiyya malumma ba su ka ibnu taimiyya babu wani malami cikin malumma ahlu sunna wanda ka jiya soke ibnu taymiya sai dai shi bayani akan hada'udi ne sai ce ya kuskure wuri kaza ya yi kuskure wuri kaza ya yi kuskure wuri kaza ya yi kuskure wuri kaza rahimahullahu afallahu anhu haka suka cewa amma ba su cewa al'anahullahu an gane wannan don haka gaskiya mu tsaya muwa kan mu'adalci muna zamuwa kan mu'adalci duk wanda kasance ya riga ya wuce ba kai zamani da shi ba ba kai lokaci da shi ba ina kai ina la'anta ta yi ina kai ina suka ta yi sannan suke soke ga da aka yi mai wallahi ni dai ban gane su ba Allah ya sanar mini ban ga malamin da zan koyi da shi ba akan suka ibnu taymiya da na ga wani malami wanda rubuta suka akan ibnu taymiya ni ba ne gane gaskiya na to ni ma ina iya suka ta yi amma ni ban gani rubuce ba gaskiya kuma wanda gani rubuce shi kawo mana rubuce ga wani malami wanda ya kasance mai koyi da shi saboda ahmadun hanbalin radiyallahu anhu shi na cewa iyaka an ta takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ka shedin ka daga kai magana akan wata matsala baka da imami wanda ka biga wannan matsala an gane ya rubuta littafin da sanya mishi min hajji sunna min hajji sunna faɗa shi kai da wani rafiliyi wanda kasance rafiliyin nan shi na cin zarafin abubakar Shina na cin zarafin umar shi cikin shi zarihin usmanu shi na shi zarihin dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda aliyu aliben da abu zanin algifari da wasu wanda toge amma duk sauran sahabbai na manzon Allah ya yi musu kaca kaca to shi na an karasa mai mai raddi abin ya kai mahalu sunna ko kaka saboda shi wannan malamin rafili na amma ya tara ilmi mai yawa shi na da wuyar ka shige shi ka kwace lahiya da shi takaddin ne an ka rubuta mai taimiya akan shi mai raddi sai da takardu sun kai ta yawa neman mutane ta yawa sannan ya rubuta min hajji suna mujalladi hudu ko mujalladi biyu akan raddi gishi wannan rafili ya ce ni wuri kaza da kace kaza inda kace kaza kaza na abin mallan zabban shawa zabban mamaki saboda ilimi na ga an ka zube ga ƙasa zube ban ƙwarya ta yi ilimi magana ta gaskiya ba abu na wanda ya kasance na suka ba don hakan gani dai abin da zan cewa don Allah Tunda da dai neman ilimi muka yi don Allah mu tsaya duk malami wanda ya kasance malami na mai adalci abin da aka so kenan watan at bainal ulama'i adalci tsakanin malamai kada ka ce malami ƙarya shi kai kada ka ce malami a kada ka ce malami nan yaki Allah kada ka ce malami nan bai jin tsoron Allah kada ka ce malami nan nan ga yayi ƙarya Allah ya ce kada ayi ƙarya a'a wannan ba haka magana ta gaskiya abinda aka so a malumin adalci akwai ta yanda aka rubuta at-ta'adul bainal ulama'i adalci tsakanin malumma in za ka mu'amala da maluma ko a ta'amalu bainal ulama'i ko a ta'adulu bainal ulama'i in za ka mu'amala da maluma to ka sanya za ka yi in za ka kuma magana da su kuma kai musu adalci kada ka jehi malami da mugunyin magana wanda kasance ba wanda jehi shi da ta in ba kai ba ba wanda fara kowa gare kai ja kuma da kai zai koyi kuma kai baka da madogara wanda za ka koyar shi akan wannan wannan a takaitaccen bayani kenan aka ibnu taymiya wata rana ban mantawa ni da kaina na tambayi wannan malamin tuka alkumashi akan inu taimiya da kaina ba wani tambaya ina nan ba ni ne mai tambaya ni ce malami an matsayin inu taimiya ya ce inu taimiya gulbi ne gulbi ne wanda bai da gaba ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya yi ta bayani akan inu taimiya kusan ya ɗauki lokaci kusan buɗin wanga da ni shina bayani akan ibn taymiya sai ya kawo kuma mu'asarai waɗanda dukkanin sun yabi ibn taymiya ciki har magana magana akan littafin ga dai fere da al jahmiya ni ban ga littafin ba amma shi ya faɗa nakaltuwa ne ga baki ne yace ya littafin wanda sanya ma'aradu al jahmiya tajuddin ki shi ma ya da wannan littafi tare da mu'asiri ne kuma shina kiyaye da shi an san ibnu an san wannan ko a ah, shi wannan malamin da ni faɗa yanzu mun taka kuma shi wanda ya sharhi na ibn maja ya rubuta mishi kawakibu wa haja sharhi sunan ibn maja mujalladi goma sha biyu na amma ina jin biyu aka buga daga cikin abin da rubuta kuma ya yi hashiya ta asalu madariki sannan kuma ya rubuce rubuce dai wanda kasance masu amfanin addinin musulunci na an gane wannan ku sai muhammadu abdul wahabi shi kuma akwai littafi wanda an ka rubuta a alharakatu salafiyya fi tasawuf wa shi ma wannan littafi wani mutumin wani malami na makka ya rubuta shi shina bayani akan tasawufi da tsufawa cikin wannan littafi ya bayani akan muhammadu abdulwahabi tare da shi muhammadu abdulwahabi magana ta gaskiya shi da ahda'u masu yawa shi da kusakurai masu yawa kuma magana ta gaskiya ya ci zarafin maluma cin zarafi wanda ya wuce wuri ya kafara su ya fasaka su magana ta gaskiya an yi rubuce-rubuce a kai ne ko ba gaskiya ba shi kan lalle haƙiƙa ba mu iya wanke shi bai wankuwa gare mu kuma za mu wanke shi ba amma shi ma cikin maganganun da yi wani wasu suna cewa subhanaka haza buhtanu azima wani sun haka gare shi suna cewa subhanaka haza buhtanu azima takardar da an rubuta lokaci kaza an ce ka ce kaza ka ce kaza ce ban ce ba subhanaka haza buhtanu azima amma kuma wasu bai musanya su ba dan suna cikin rubuce-rubuce ne wanda an ka samu ga hannu ne kaga in ka rubuta abu da hannunka in ga abu cikin littafin ka wannan bai musanyawa amma abin da an ka faɗi wanda ba a gane shi rubuce cikin littafin ba wannan mutum na iya musanya shi to ire-iren maganganun sun kai ga maluma na shi na cewa ya ce kaza ya ce kaza an rubuta mai takarda ya mai da jawabi subhanaka haza buhtanun azimun wa'anda ba mu gani rubuce da hannu ne ba amma wa'anda rubuta da hannu ne ka wa'annan ba su karkarwa amma tare da haka nan shina da ababen da yawan ya kasance su ma na kwarai ne don an tambaye shi akan aqida ta ce shina bisa ga aqida ta salafiyya masaba ha yace shina bisa ga masaba ta Ahmadu bin Hanbalin haka hudi da baki ne ya ce masaba shina biyan masaba ta Ahmadu bin Hanbalin sannan sannan shina da ainihin abin nan a wannan aqida shina bisa ga aqida ta salafiyya yace shina bisa ga masaba ta Ahmadu bin Hanbalin ce sai dai ina da ra'ayi ko da ahmadu na hambalin ya faɗi magana in diba alkitabu wa sunna ina dibawa in hidda na hukunci in ni ga abin da ya faɗi bai bisa ga ra'ayina ina da zaɓi ya to zaɓin nan da zan yi kuma zan bar masaba ta yi ya amma kuma in ni bar masaba ta yi suna diba na gani in aya alkur'ani ta nika so in yi hujja da ita ko hadisin manzo ko na bar ahmadu na hambalin sai na gani daga cikin wasu maluma wani malami ya yi riko daidai irin wannan fahimta tawa sannan nima in yi riko bai zama kalladi ba wannan shi ne cikin alharkatu salafiyya bai ce fiye sofiya wanda ya kasance wani malami ya rubuta to haka dai aka so malami duk almajiri shi ta bibiya littafin ga muna da su ya kamata duk sadda wani abu ya taso a ce don Allah shi mi aka ka motan bai da an kai ko yanzu abin da annan sai a ta adiba shawahidul haƙƙi. a gani shi abin ga da an ka wadi haka na ko ba haka na ba amma da irin su inul kaimi ya su soke inul kaimi shi mai shahidul haƙi ya ce inul kaimi bai da gaskiya <laughs> ya ce wallahi da gangan ya bi inul taimiya inul taimiya ya yi ijtihadi ya kuskure ce amma wallahi shi inul kaimi ya gane akwai kuskure amma kuma bishi akan kuskure <laughs> ya ce don haka shi bai da uzuri <laughs> an gane kaga irin inul kasirin ya dawo daga bai inul taimiya ga iswa'i ya dawo gaba ɗaya almajirinsu ne amma ya dawo 'yan ka diba cikin littafi ne magana akan istiwa'i sai haga ya tsantsami kai ne daga biyar zahiri sai shi bayani irin bayani na arasi kuna fili mai shuciwa ta yi an gane wannan ko don hakan ga abinda muka so don Allah tun da mun riga mun hara muzakara muzakara abin da a ita fitar da gaskiya a yi aiki da ita shine amfanin muzakara a fitar da gaskiya a yi aiki da ita na hannu ihwatun na tazakaru man zahara ma'ahul haƙuƙa bin nahu mu duka mu yan uwa muke muna nan muna muzakara muzakara ce muka yi man zahara ma'ahul haqu nahu duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi zamu karbe ta sannan kuma abinda aka so adalci adalci zamu gana adalci zamu gana anan watan Allah subhanahu wata'ala shine an mahihicin dukkanin masu adalci Allah subhanahu wata'ala ya wa kafirai adalci cikin maganarsu lokacin da Bilkisu ta ce innal muluka iza dahalu qaryatan absaduha waja'alu a'izzata ahliha azilla qala Allah subhanahu wa ta'ala wa kazalika yab'aluna haka suke aikatawa kaga nan in ka diba bilkisu ce rana ta bauta ma ba Allah ta bauta ba amma ta da haka yi magana gaskiya Allah gaskata ta don hakan ga in mutum ya magana ta gaskiya ha gaskata shi sannan Allah shi na cewa subhanahu wa ta'ala hubba shiri ibadi allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu fa bashir ibadi kawa bayina bushara su wane ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu masu biyan magana amma kuma su da amma hikyawu yattabi'una ahsanahu ba a gaba hu ba ba a a hu ba ba a hada hu ba yattabi'una ahsanahu sawaba kai bi sai su ta bayani akan abin sawaba sai su kawo kansu daga daga hadau ba mutum wanda ya tsada daga kuskure kowa na kuskure annaba ɗaya ma'asumai daga kuskure banda annabawa da manzanni babu ma'asumi su kenan ne ma'asumai duk wanda ba su ba ma'asumi ne. alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam eh to wa zubtida'in wa atizalin fusika min gairi takafirin siwana na fillika aw qala bil rabbi alima min duni juz'iyatihi aw jasama wa da'in, duk mai bid'a wa da'in, abinda aka ce ma yan bid'a wa'anda ka aikata ayyuka na sabo kamar irin masu caca yan bid'a na masu zina yan bid'a na masu liwaɗi, yan bid'a na masu maɗigo yan bid'a na masu shangiya yan bid'a na ahadul ahwa'i kenan masu dara wanda lokacin sallah kai ba sai sun kai sallah ba irin a shaɗaranju da abin da ya kama haka na almalahi masu sauraren kide kide na batsa yan bid'a na masu kallon masu kallon ki kide na batsa yan bid'a na wa'annan suke kira yan bid'a wuzu su da'in kenan wa ake zalin sai uci zulawa ko su ka kan waɗanda fasikai na amma hamin gari ta kafirin ba a kafirta su an gane wannan ko to yan ce ahlul ahwa'i ana nuhin yan bid'a amma duk wanda ya kasance musulmi mai suluki mai kyawu shina sallah shina azumi ya samu iko ya haji yana da abin fitar da zakka fitar da zakka duk dai ayyuka ne na ibada shina abi ne to wannan musulmi na ahlus sunna na ba dan bid'a bane duk wannan musulmi ne ahlus sunna abinda aka ce ma dan bid'a wanda ya lazimci aikata abu wanda a cikin abu koyo shi amma yanzu alal misali in kace mutum dan bid'a na to kai ƙarya ko ya za mu ga mu ƙarya da abu wanda aka ce maka ruhi? in ka ce mai aikata maka ruhi dan bid'a to mai aikata haramwa shi ko dan wana eh an kiyaye nan ko don haka ashe kenan kaga baka dai bin abin da mutum ka aikata na ruhi kace mai dan bid'a kan masu ce masu zuwa zanen suna masu taron zanen suna yan bid'a na to tarin zanen suna yanzu mu dauka bid'a na wuce yan bid'a makaruhiya ko eh bid'a makaruhiya mu aje ta makaruhiya kan mu kai ta musahasana mu aje bid'a makaruhiya tare da zanen suna an hunce ni don Allah ka hin mutun hizo zanen suna bai karya goma eh zanen suna kullun ki da ka zo so guda to cikin yini aikin zunubi so nawa haka yi ne da wanda ka ce mu dan bid'a da shi da ba dan bid'a ba to kai yanzu kai a dan bid'a kai da ka bid'a guda shi da ka zunubi goma ba dan bid'a bana eh don haka ashe kenan sai a muna farki a ce ga abin da aka ce ma bid'a ga abin da aka ce ma ba bid'a ba ashe an ka ce aikata maka ruhi bid'a na to aikata haram ha maluma bid'a sun kace mishi dan abin da manzo Allah bai aikata ba shi a bid'a manzo Allah ya aikata haram to ashe kenan haram bid'a na don haka an ka ce bid'a zina liwadi caca shan giya maɗigo ƙazafi ga mm, musulmi zagin musulmi cin amana musulmi tawifihi fege da haƙƙin shari'iyyin al'akalu bi shafa'ati al'akalu bi dini ga sunan dai duk wa'annan bid'o'i na almakasu rabano rabarai da abu kenan ko eh to ta gashe in ka diba duk waɗanda su aka ce bid'a an gane ta don haka ga kenan ga bid'o'i na maluma sun faɗa abin da aka ce ma aka samu bid'ati don haka ana magana bid'a ba ana magana akan wani mutum wanda ya kasance ke aikata wani sabo ko ke aikata wani makaruhi ka tsantsame shi kace shi a dan bid'a wannan ba shi ake kira bid'a ba wanda wannan bai adalci ba bai yiwa mutum shina sallah shina azumi shina hajji shina zakka shina suluki ne mai kyawu baka jin ƙarya ga baki ne baka jin giba ga baki ne baka jin zage mutane ga baki ne kace mai dan bid'a to wace irin bid'a ga bid'a babba ya bar aikatawa shi na aikata karamar bid'a ka ce mai dan bid'a to shi kuma aikata babbar bid'a ya zamu ce mishi shi ku mi sunan shi eh zamu ce mishi dan kaba'ira ai shi a sunan shi ko to ana ce mai dan kaba'ira ashe in kace mutum dan bid'a to kai kuka zan dan kaba'ira kenan dan laihi in kan musanya laihin da bai kai musanyawa ba kai daidai laihin nan ko kai wanda yake shi duk laihin da ba a musanyawa in kan musanya shi kayi daidai da mai laihin nan ko kuma kayi laihin da shi na shi a haram ah, sai a bar sauran tambayoyi har rana wata Allah